Jama'a masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da kuma sake tare da ku ta cikin wani sabon shirin mu na zauren da muhammadu goro wanda ya saba zuwa muku a wannan kafa ta progress media television international Yake zuwa muku kuma wani rana ta lahadi a kowane mako domin ba da ilimi da kuma fatawa da jan gurgudu kamar yadda shirin musulunci ta tanada sunana abubakar yahaya wanda nake shiryawa kuma na jagoranci gabatar da wannan shiri tare da mai zaurin ashirka da muhammadu kuro kamar yadda aka saba a karmar kallon karshe shi kuma. ta yadda aka saba wannan shiri duk da cewa wannan ne shiri na farko tun bayan tafiya dan jajjen hutu da muka yi a kasancewar malam ya yi tafiya zuwa aikin hajji wadda muka dan dakatar a wannan lokaci za mu ci gaba a matsayin shiri na farko tun bayan sallah kenan wadda kuma za mu ji da mai malam zai bude mana wannan shiri a matsayin tsaraba daga bisani za ku biyo ta cikin lamomin da aka saba domin yin tambaya malam ya baku amsa da fatawa da dan gurgudu kamar yadda aka saba kar makallahu da mai zan bude shirin nan to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد masu sauraro da kuma kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi na farko da za mu bude shi ta'aziyya ce za mu fara da ita bayan tafiyar wannan hanyar rashe-rashe muna yin addu'a ga dukkan mamatanmu ubangiji Allah ya gafarta musu sa'annan shi wanda muka tafi da shi Abdulrahman mai gona wanda Allah ya karbi rayuwarsa a Makka muna addu'a ubangiji Allah ya gafarta masa duk da bari a baya Allah ya musu albarka sannan ta'aziyya ta biyu shine jajantawa mutanen da ambaliyar ruwa ya same su a garin bajoga da wasu gurare muna fata ubangiji Allah mai yadda alheri ubangiji ya sa abin da aka rasa ubangiji ya mayar da shi ko ninkin ba kesa to banda wannan abin da za mu bude shirin da shi shi ne maganganun masu hikima daga cikin magabata wani mai hikima yana cewa allah ya sa guda bakwai ɗaya eh, guda biyar wato a cikin wasu abubuwa guda biyar hmm. ah, waɗannan abubuwa da masu hikima suke magana suka ce Allah ya saka buwaya da ɗaukaka da karamci da mutunci da girma da samun daraja a gurin Allah sai ya saka su a cikin da'a da ake musa kenan waɗannan abubuwa da muka ambata duk wanda yake son su yana son girma yana son buwaya yana son karamci yana son mutunci yana son ɗaukaka yana son gamawa da lafiya to sai ya yi ma Allah da'a suka ce Allah ya sa waɗannan abubuwa ne a cikin in an masa da'a idan ba a masa da'a ba zai kaskantar da mutane abu na biyu suka ce Allah ya saka kaskanci da wulaƙantuwa da talauci da layuwar kunci a cikin sabon Allah da haka duk wanda ya ci gaba da saba ma Allah to ya jira kaskanci da wulaƙanci da rayuwa mai kunci abu na uku sai suka ce Allah ya sa haiba kwarjini kaga mutum yana da kwarjini yana da kima yana da daraja yana da kima to shi kuma Allah sai ya ɗauke shi ya sa shi a cikin kiyamun laili tsayuwa da yin sannan dare a nan ake samun kurjini da ɗaukaka a gurin Allah sannan abu na hudu sai ya ce suka ce Allah ya sanya hikima ya ba wa mutum hikimar al'amari na rayuwa da hikima na koma menene da ka sani to Allah ya saka su su kuma a cikin tsoron Allah idan kana da tsoron Allah Allah zai baka hikimomi iri daban-daban to sai na biyar suka ce Allah ya ɗauki wadata ko ta kuɗi ko ta zuci ya saka ta cikin gamsuwa wato sai ka samu gamsuwa kake iya wadatuwa hmm. shi yasa za ka ga wani yana da tarin kuɗi amma bai da gamsuwa yadda wadda ya rasa zai yi kuka abin mamaki mutumin da bai mallaki naira ɗari ba yana kuka amma sai ka samu mai fan ɗari shi ma yana kuka saboda rashin wadata hmm. to Allah ya ɗauki wadata ne da wadatar zuci da gamsuwa da rayuwa ba tare da ɗibauta da wasu tozartuwa ba ya saka su cikin ƙana'a wanda Allah ya bashi kana'a to za ka gan shi a wadace ko ba shi da shi hmm. to sai kuma suka kara suka ce Allah yana cire albarka ko ba a cikin dukkan waɗannan abubuwa idan abubuwa guda goma suka faru da ɗan adam idan abu goma suka faru da ɗan adam to Allah zai cire masa albarka ko ta ilimi ko ta kuɗi ko ta rayuwa ko ta gona ko ta duk abin da ka sani mai albarka in ya tara abubuwa guda goma Allah zai iya kwashe albarkar ya bar shi da shi kawai abu na farko kasratul ma'asi yawan zunubi yana sa Allah ya kwashi albarka ko ƙasa ce ko ƙasa ko gari ko gida ko ilimi ko kuɗi ko menene da ka sani ko matsayi duk wanda ya yawaita sako da wannan abun da aka ba shi, to Allah zai daidai albarkar wannan abu in mulki ne zaka gama sai ka rasa mai kai in dukiya ce sai ka ga sai ka rasa mai kai da ita in ilimi ne sai ka ga mai ya amfane ka da shi idan rayuwa ce sai ka ga ka gama babu amfani baka amfana da kawai ba saboda yawan zunubai Allah yana kwashe albarka a abu na biyu idan dan adam ya saka gishu a cikin rayuwa ko a kasuwa ka sa gishu ko akan ba da ilimi kai ha'inci ko akan kayan ka kai ha'inci ko a siyasar ka kai gishu ka ha'inci mutane to Allah zai kwashe maka albarka ko a mulki kake yi in ka ha'inci al'umma ka yaudare ta kai mata ha'inci to Allah zai kwashe ma albarka duk abin da ka mallaka zai zama bashi da albarka abu na uku suka ce idan ya shiga rayuwar ɗan adam to Allah zai kwashe masa albarka shine a taamuli ma'ar riba mutum ya yi ta'amulin kuɗi da riba a cikinsu to duk yadda zai yi ba Allah ba zai sa masa albarka ba ko a rayuwa ko a ilimi ko a iyalansa ko a yayansa ko a gidansa ko a kan abin da ya mallaka in yana ta'ammuli da riba Allah yana fizge albarka daga cikin abin da ya mallaka abu na hudu abin da mutum zai rinka yi ya zama ba zai samu albarka ba shine alkhiyana ha'inci misali ko matarka kake ha'intarta ko ita take ha'intarka ko ɗanka yake ha'intarka ko kuma kai kake ha'intarsa ko gwamnati take ha'intar al'umma ko kuma al'umma suke ha'intar gwamnati ko ma dai yane ne ne ko ɗan siyasa ya ha'inci ɗan siyasa ɗan uwansa ba zai yi albarka Allah zai kwashe mishi albarka waɗannan abubuwa suna ɗaya da albarka abu na biyar wadda idan ka same shi a ciki zai ɗaya ma albarka shine ƙarya mutum ko a matarsa ya mata ƙarya ko a makwabtansa ya musu ƙarya ko abokan kasuwancin sai musu karya ko abokan hulɗar sai musu karya ko kawaye ko wani abu ki musu karya ko mijin ki ki masa karya ko sarki ya fito wa mutane karya ko talakawa su fito su yi sarki karya ko gwamnati ta rinka yi wa mutane karya to dukkan waɗannan kowaye da ka sani Allah zai kwashe mishi albarka ba zai samu albarka ba wanda duk yake da irin wannan hali abu na shida shine hasada wato dan adam ya rinka yi ma wani mutum hasada saboda wani abu da ya samu to shi Allah zai ɗebe masa albarka ba zai samu albarka ba a rayuwa kuma hasada ita ce kawai ka ji haushin wata ni'ima da Allah ya ma wani mutum kana faman ta gushe a ce babu ita wannan duk da dai ana cewa ciwon malamai ne wai haka dai ake faɗi nake jin mutane suna fara eh, haka ake faɗa cewa hasada ciwon kamar hasada aikin malamai ne kamar yanzu misali dan siyasa yana hasada da wani idan ya ci zabe ko mm. sarki watakila in ba ba shi sarauta ba 'ya'yan gina suna hasada da wanda aka ba su ko mm, mm. mace in an ce za a auro mata wani wata za ta yi hasada ta ce ba ta son wannan matar ta samu alherin da ita wannan ta samu nan za ka ga wani baya son wani a cikin makaranta ya ci jarrabawa Haka nan wani a kasuwa baya son wani ya ciniki to yanzu duk malamai ne suke wannan aikin duk malamai ne kaɗai suke wannan aikin sai a ce wai hasada ta malamai ne to ba gaskiya ba ne duk wanda ya sa irin wannan abu a ransa Allah zai kwashe mishi albarka sannan sai abu na bakwai alhalafu inda albai duk wanda zai yi rantsuwa lokacin da zai kulla ciniki kai za ka saya ko kai za a sayarwa duk wanda ya yi rantsuwa a kan karya, to Allah zai kwashe albarkar kuɗinsa sannan sai abu na takwas zina idan zina ta yawa a cikin al'umma Allah zai kwashe mata albarka zai hana albarkar kasa zai hana albarkar dukiya zai hana albarkar ilimi zai hana albarkar zamantakewa zai hana dukkan wasu abubuwa da ka sani waɗanda Allah yake samu su albarka so idan zina ta yadu a cikin al'umma zai zama ba za su samu albarkar rayuwa ba duk abin da suka taba zai zama ba shi da albarka abu na tara wanda in ana yin sa yana kwashe albarka shine naqsul mikyal shine tauye kwanon awo sawa'un wannan na aikin gwamnati ne ko kwanukan awo a kasuwa ko abubuwan na sikeli da ake auna ko masu gidajen mai da suke gwada lita bata cika ba duk waɗannan kasul mikiya ne hakanan kuma tauye lokaci da aka ɗauke ka baka cika shi ba shi ba hakanan abubuwan da suka shafi aunawa a tauye su ba a cika su ba hakanan abubuwan da suka shafi sikeli gwada su ake su ma a tauye su hakanan abin da ya shafi gidajen mai misali a tauye to Allah ba zai sa albarka a irin waɗannan guraren sana'o'i ba da ake yin su abu na goma shine addiyun da gairi kaba'i mutum ya ɗauki bashi da niyyar ba zai biya ba to Allah ba zai sa albarka a bashin da ya karba ba kuma gobe sai ka gan shi yana fama cikin wahala bayan bai biya bashin ba duk wanda zai ci bashi ba zai da niyyar ba zai biya ba ko kuma ya samu ya ƙi biya to abin da yake hannunsa ba zai yi albarka ba su waɗannan shi ne masu hikimar magana suka ce amma kuma duk sun rairayin su ne cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kace Allah ya sa abu guda biyar a cikin abu biyar sannan ya cire albarka a cikin abubuwa guda goma to waɗannan su ne guda goma da in ɗan adam yana aikata su ba zai yi albarka ba su kuma waɗancan in kana son ka same su to sai ka yi abubuwa guda biyar sannan sai Allah ya sa maka abubuwa guda biyar shi ne ka yi ma Allah sai ya baka buwaya da ɗaukaka da karamci da mutunci ka yi sabo sai Allah ya kaskantar da kai ka yi ƙiyamun laili sai Allah ya baka kurjini da daraja da ɗaukaka an gane ka ji tsoron Allah sai ya azurta ka da hikima an gane ka samu gamsuwa a zuciyarka sai Allah ya baka wadata waɗannan su ne abubuwa Allah ya ci da ke mu amin Allah saka da alkhairi ya kama Allah amma dai abin da nake gani kusan zan iya cewa da abubuwa guda biyar din da guda goma duk al'ummar na akwai matsala domin kusan waɗannan abubuwa guda biyar din ba a yi to idan to idan abubuwa guda goma nan mm. mutane kusan zan iya cewa kashi tamanin ko sama da haka suna ta'ammali da duka waɗannan abubuwa guda goma wanda kuma matsalar kila za iya cewa alaka da to kuma idan ka faɗi haka to wannan yana daga cikin abin da muke ciki a yanzu yana cikin abin da yake cikin wanda yake samun mu a yanzu ko halin da muke ciki kaga dai yanzu idan ka kalla sai ga waye yake da daraja tun da har shugaban kasa ana gani a kafofin sada zumunta ne ko yanke zumunta ba mu sani ba duka ana yi sannan kuma kaskancin nan ya same mu dalilin kuma sabon Allah ne to sannan kuma kwarjini ba wani wanda yake da iya kwarjini saboda kiyamun lailin ma ba sabuwa cikin sannan hikima ma ta yadda za a yi a tsara abubuwa a fita a cikinsu an kasa nan kuma kaga saboda ba mu da tsoron Allah ya karfe ya kwace hikimar ma da muke da ita sannan ba mu da wadatar zuci saboda ba mu da kana'a mm. yanzu mai miliyan biyu yana kuka mai miliyan ɗaya yana kuka mai dubu ɗari biyar ma yana kuka wanda bai da shi wanda da shi shi ma yana kuka mai biliyan ma yana kuka mm. to kaga ki nan ai an shiga suka ce wa da Allahu khamsa ashiya fi khamsati bi? Allah ya sanya abubuwa guda biyar a wurare biyar idan ana son a siriwar abubuwa guda biyar to sai an zo da abubuwa guda biyar hmm. to nan kuma in ana son a samu albarka cikin abin da aka samu na kuɗi ko na 'ya'ya ko na dukiya ko na ilimi ko na rayuwa in ana son a samu albarka sai an nisanci abubuwa guda goma hmm. idan ba a nisance su ba to komai ya lalace ma al'umma wannan shine halin da muke ciki a yanzu na wanda shi ba mu mafita tare da sanya mu su zama suna biyayya gare ka da kuma aikata abin da ya kamata. Amin. Sifili takwas sifili biyu takwas ɗaya ɗaya ɗaya bakwai uku takwas ko kuma sifili bakwai sifili uku shida tare biyar uku takwas uku shida lambobin da aka saba kira kenan domin shiga dukkanin shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan kafa haka yake a wannan shiri na hazarin da muhammadu kuro a wannan rana su ɗin ne wadda za ku kira domin yin tambaya yayin da muke kasancewa da malamin kai tsaye yana tare da ku a kowane lokaci domin jin matsalolin ku tare da kawo maslaha bari mu je ga masu kira salamu alaikum da wani ke magana daga ina Khadija ne daga Dubai Kwata to malama ina tambayar ni da ina yawan malam fatan alheri da addu'a ubangiji Allah ja mana kwana Allah ƙara wa rayuwa albarka amin na gode Tumbura godiya Allah ya muku albarka da gaske assalamu alaikum assalamu alaikum sifili takwas sifili biyu takwas ɗaya ɗaya ɗaya bakwai uku takwas ko kuma sifili bakwai sifili uku shida tara biyar uku takwas uku shida assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum assalam muna ji da wa muke magana lafiya daga ina ne to na ganin wannan salamu alaikum wa alaikum salam na musu karkare da Muna godiya wace ce da ina. Na malam sanni da dawowa daga kasa mai tsarki. na godiya Allah ya saka da alheri. Allah ya saka na ma. Gaskiya mun yi kewan zaurin nan. Allah sarki. to yau dai zaurin ya zama to mun gode kwarai da gaske ah, muna godiya alai na tabbatar an yi kewa tun da mun samu giraye-giraye da dama a dan wannan lokaci duk da dai dole a yi uzuri a cikin rayuwa kan muhimman abubuwa da ake gabata wani zuwa alaikum assalamu alaikum sifili takwas sifili biyu takwas ɗaya ɗaya bakwai uku assalamu alaikum wa alaikum salam Ina wannan da ina gaskiya. Lafiya wa kike daga ina? Aiki. Ina iya malam fati alkhairi. To muna godiya. Na kuma ina da tambaya. Na'am. Ana ya halatta a yi stressing na zan gashi? na gashi. irin wanke kai din nan su dan jajja gashin su da suke yi su dan yi kwalliya dan gaye ga ok a dore shi ta baya eh ba wata matsala ba ce wannan amma dai kawai abu ɗaya ne a cikin cikinsa na farko abin da ake amfani da shi in dai ba na jasa ba ne ba matsala saboda hadisin abu dawud ya zo ya ce wanda duk yake da gashi ya girma gashi ya mm. mutunta shi ya gyara shi mm. ya gyara gashin mm. idan kuma ba kamantuwa da wata wadda nan ba kamantuwa da kafirci ba ne to ba shi da wani laifi a ciki saboda haka idan an yi secretion din shi ba wani bala bane ina jin ana jansa ne ya kara tsayi ko eh. ana tsefe shi da wani abu wutan lantarki ba shi da matsala wannan ba laifi ba ne na'am to alaikum hello alaikum wa alaikum Wala bakara ya kai da malam shadda kwaro ina yi wa malam barka da dawowa. To muna godiya Allah ya saka da alheri. Malam Allah kara lafiya kuma ibadan da aka yi Allah karba muna ba gaba ki da Suna na Uncle Tausa ina kiran ku daga nan babbar kasuwar Bauchi. Ina kanka. To malam tambaya ne guda daya. Akwai wani bawan Allah da suka dan samu irin makwabtaka na kasuwa. Hmm. Suka dan samu har ya zama ko baya kula shi baya masa magana. to dai tashi tafiya aikin haji hello kasa da magana tana muna jinka muna jinka yawwa da ya tashi tafiya aikin hajji malam kawai sai bai sanar da shi ba bayan har dan sulhunsu sulhun su shine sai ya tafi aikin hajji to bayan ya tafi bai gaya masa ba sai ya ji labarin ayi wancan ya tafi yake cewa to ai har yanzu ma kenan bai huce ba sai kira shi irin ya ce ya ji ya ce a kare ya ce juna hmm. to shi yana aikin hajji ma sai ke ɗaga wayarsa shi ne malam irin wannan abu muke nema a dan kare jan hankali na irin zamantakewa saboda hakan yana faruwa tsakanin makwabtaka mm. wannan dai na kasuwa ne kuma mm. har yadda ce kuma ba tare da ya gaya masa ba kuma ya zo kira wayarsa ba don su zuwa a can bai daga wayarsa ba shi ne mm. a ja hankali irin wannan abubuwan da yake faruwa tsakanin makwabta daga kasuwa har gida a rage irin wannan zamantakewa da ah. fatan Allah kara rayuwa albarka amin daga shi man shagon kusa da masu gaskiya wannan babban lamari kuma ya yi daidai da ya kira a ja hankulan mutane akan waɗannan ita dai rayuwar nan gaba ɗaya idan ka kalle ta ba komai ba ce ita dama yau ne ta zo da daɗi ko kuma gobe ta zo da rashin daɗi yau ta zo da lafiya gobe ta zama ba lafiya yau ta zo kana da rai gobe kuma ta zama ka da rai yadda kake raka wasu haka wata rana kai za a raka haka to babu babban hatsari a ce kamar yadda manzo Allah ya ce baya halatta ga mutum musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi wai sama da kwana uku baya halatta da wannan hmm. to kuma sa'an nan wani hadisi da ya zo yake ba da tsoro shine hadisin da manzo Allah yake cewa an tambaye shi yana yin azumi ranar alhamis da litinin hmm. yace ce eh dalilin da yasa yake yawaita azumi ranar alhamis da litinin shine ana kaiwa ayyukan dan adam ko mutane wajen shi Allah hmm. Allah zai makin din good ko kuma bai karba ba to amma akwai fayil din mutum biyu da annabi ya da labari ana kai ma Allah sai ya ce akhirhuma akhirhuma Allah yake gaya wa mala'iku yake cewa ku ajiye fayil ku dakata ku dakata ku ajiye fayil wato ba za a duba aikin ba to sai suka tambayi Allah ya Allah mai yasa sai ya ce ai suna gaba da juna ne ɗaya na bijire ma ɗaya in sun gamu da ba sa sallama da juna wannan baya magana da wannan wannan baya magana da wannan to yanzu idan ka ɗauki wannan hadisin aikinsa gaba ɗaya da yake ta na hajjin yana cikin bayan nan mm. kuma an masa sallama yaƙi kuma an kira shi yaƙi karba. wato shi shedan na rantse muku da Allah ba ku tambaya rantsuwa ba wallahi tallahi ko ka karyar da zuciyarka ka bugi shedan ka nuna masa kafi karfinsa kafi karfinsa ka sanyo mm. ka sauko ka daidaita da dan uwanka to sai Allah ya maka gafara saboda ai annabi ya ce al'afu ita afuwa la tazidul abda ba abinda take kara wa bawa illar rafu'a sai ɗaukaka ka yi haƙuri sannan annabi yana cewa wato laisa shadid ba kai ne mai ƙarfi ba wadda in an zo ana kokowa ka kada mutum ba kai ne mai ƙarfi ba a wajen annabi annabi ya ce kai ba mai ƙarfi ba ne sai aka tambaye shi aka ce ta to wane ne mai ƙarfi sai manzo Allah ya ce ai mai ƙarfi shine wanda ya iya mallakar zuciyarsa lokacin da fushi ya zo masa wannan shine mai ƙarfi wato har ya iya kokowa kuma ya kada shaidan yanzu ga wannan mutumin ya je har makka amma bai iya kada shaidan ba har makka ya tafi amma bai iya kada shaidan ba kuma ko da zai ji mu muna wannan maganar din fa kada ka bari shaidan kada ka dauka cewa shaidan zai kyale shi mm. wallahi inda zai ji mu muna wannan maganar ya san da shi ake ko to shaidan sai ya gaya mace karbu da su da Allah duk zancen banga suke shaidan sai ya saka shi a wannan layin kuma du saboda shi shaidan baya son ya shiga aljanna mm. to idan manzan Allah zai ce an ajiye aikinka ba za a duba shi ba don annabi cewa yi Allah ya ce ba zan duba aikin ba hatta yusliha har sai sun yi sulhu to yanzu ba a sulhu ba kenan to kaga hajjin nasa har yanzu ke don ba a karɓa ba bisa zahirin wannan hadisin mm. ba baka da wani tawili da zaka yi kace an karɓi hajjin sa a yanzu wallahi baka da wannan tawili domin annabi cewa yayi Allah ya gaya masa ba zan duba fayil ɗin mutum biyun nan ba hatta yusliha har sai sun yi sulhu yanzu sun yi sulhu to ba a karbi hajjin ba kuma rai na iya yin halinsa kuma rai yana iya halinsa kuma mu iya gaskiya dole mu gaya maka ita bayan da zamu ba za mu kalli fuskar ka kawai don muna son ka mu gaya maka ƙarya ka tabbata akan ƙarya ka je lahira ka shiga wuta ba sai mun gaya maka iya gaskiyar wannan ita ce iya gaskiyar in ma yana tsammanin ya je hajji ya dawo to gaskiyar magana fayil ɗin yana rufe wannan ita ce gaskiyar magana bisa hadisin manzo Allah kuma kamar yadda shi dan uwan nan sai ce ya nuna har yanzu ba a yi sulhu ba tun da ya tafi bai masa sallama ba to ba a yi sulhu ba kenan amma duk da haka shi ya hakura ya kira shi da waya kuma ya ki ɗauka to shi dai a gurin Allah Allah ya karɓi sulhunsa shi wanda ya kira da waya Allah ya karɓi sulhunsa amma wanda ya ki ɗaukan wayar ya ki magana har yanzu Allah bai karɓi sulhunsa ba kuma fayar sa yana rufe. wallahi mutane mu ji tsoron Allah mu kyautata zamantakewar mu wannan rayuwar da kake kallo shedan da yake ka inna shaytana lakum adu Allah ya ce shedan fa a gurin ku makiyi ne babu wani ka a duniya kamar shedan wanda shi so yake sai ya saka a gidan wuta wannan ku za samu ba wai makwabtaka a kasuwa ba kai yan uwa ma ma uwa ɗin uba ɗaya ana samun wannan yan uwa uba ɗaya ana samun wannan yan uwa uwa ɗaya ana samun wannan yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ana samun irin waɗannan mutanen saboda haka ana samu a makwabtaka ana samu a ma'aikatan gwamnati ana samu a 'yan kasuwa ana samu a cikin 'yan siyasa duka amma duk kowa da kowa ya sani cewa wadda ɗan uwansa zai saba da shi ya ƙi magana da shi in dukkan su biyu sun bijire ma juna fayil su yana rufe in ɗaya ya sauko ya nemi afuwa ya nemi yafiya ya nemi ai sulhu to fayil ɗinsa yana buɗe wadda ya ƙi a buɗe fayil ɗinsa wadda ya ƙi magana a daidaita da shi fayil ɗinsa yana rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya faɗi yana nan cikin hadisan manzon Allah cewa ranar litinin da alhamis ana kaiwa aikin kowa gurin Allah Allah yana makin ya ce sallar ka ta satin nan gaba ɗaya mun karɓa, azumin ka mun karɓa, mun istighfarin ka mun karɓa, mun yafe ma sai ai takin good ai maka makin sai a ajiye sai wani satin amma ana zuwa da fayil ɗin waɗanda ba sa shiri da junansu wannan yana bijire ma wannan wannan yana bijire ma wannan sai Allah ya ce huma ku jinkirta musu ku ajiye fayil ɗin ni ba zan duba ba me ya faru Allah abin da ya faru shine ba sa magana da juna wannan yana bijire ma wannan wannan bijire ma wannan sai Allah ya ce ba zan duba ba hatta yi sulha har sai sun yi sulhu idan da labarin bai iske ka ba to yanzu labarin ya riske ka koma maza maza maza in ko ba haka ba sannan ka ta shekara da shekaru tana rufe ba a buɗe fayil din ba wannan shine abin da Allah yake kuma manzo Allah ya ce a gaya maka dan yana son ka da rahama mu kuma mun isar maka dan dole mu gaya maka gaskiya kada ka tsaya kai abin da shedan zai zo ranar shedan ranar lahira ya tsaya ya ce maka inna Allah wa'adakum wa wa'adtukum Allah ya muku alkawari in kun bi shi zai sa ku a aljanna wa wa'adtukum ni ma na muku alkawari amma fa akhlaftukum ni na saba muku a ba ku da wani agaji a kaina ba ku da wata fawa a kaina ni ba ni da wata fawa ma ana bi kun wa ma antum bi musurufiya ku ba za ku iya taimako na ba ni ma ba zan iya taimakon ku ba saboda haka a yau sai mu ta kuka da ni da ku za mu shiga azaba sawa'un alaina a am sabarna sawa'un duk ne mu yi haƙuri ko mu kasa malana min mahis shaitan zai gaya wa mutanen sai ce wallahi ba mu da mafaka dan komai ya kare yanzu shiga wuta ne kawai ya rage to kafin a zo a baka wannan aikin ya kai bawan Allah ka rabu da shaitan ka karbi sulhu ka tuba a yafe ma juna a ci gaba da hulɗa na gode Allah saka da alkhairi da wannan kiratarwa da fadakarwa akan wannan matsala assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum ina yau malam fatan alheri muna godiya muna miki fatan alheri da fatan ka da lafiya lafiya kalau alhamdulillah Allah ya sa an yi aikin haji karɓaɓɓe malam amin amin muna godiya ga tambaya ta guda ɗaya malam na'am Ɗan wata ne suka samu saɓani da mijinta sai ya sake ta. Sai ya rubuta a takardar sakin ya ce ai ya sake mamarsa saki ɗaya. Mamansa? ne muke neman mu ji yaya abun yake. Ita mai sunan mamansa ne? Ya eh, ya rubuta mata saki wai ya rubuta ya ce wai ai ya sake mamansa saki daya. Akan ya rubuta matarsa. Ok. Kuskuren rubutu ne watakila. Zai iya yiwa kuskuren rubutu ne, amma dai tun da lafazin saki ya shiga. Kuma ba uwarsa eh. ya bawa ba, matarsa ya bawa. To ya nuna wacce ba ba ita yake nufin ya sakin ba uwarsa ba. Wani eh. shi ne zahirin magana saboda ya rubu sun yi shekara ɗaya malam ba sa magana mm, to sun shiga layin da muka sauka kenan yanzu mm. ba a magana kan ba a karban sallah kenan ba a karban azumi duka saboda ba a magana mutane su ji tsoron Allah fa wallahi su kiyaye Allah Allah da gaske yake ba da wasa yake ba duk abin da ka ji manzon Allah ya faɗi da gaske ne ba wasa da gaske Eh saboda haka ya kai ga har cewa an rabu tun da ya rubuta ya yi saki idan ya sa mamasta yana nufin matasta to niyarsa dai ta yi hukunci banda niyarsa kuma sai ya ɗauka bai kai ma uwarsa ba takardar sai ya ba wa matarsa yana nufin ita kenan da haka sakin ya tabbata babu wata hanya da za ka bi ka yi abin nan saboda inda uwarsa ya sake to ba aure tsakaninsa da uwarsa kwakwai balle a kawo maganar saki don haka yana nufin matarsa kuma ita ya ɗauka ya ba takardar. ga niyya ga rubutu ya yi ga kuma ya aiwatar ai duk rukunan sake din sun faru dama ko kai sake sare ka faɗa da baki ko ka rubuta to ya yi da niyya ya yi da rubutu sarahata ya ɗauko takardar a bayyana ya bayar ai ba ka da wani tawili da za ka yi saboda haka saki ya afku a cikin wannan sai dai in guda ɗaya ne to in saki ɗaya ne ana son a dawo to wannan kuma babin a buɗe take kofar a buɗe take wannan shi ne na assalamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa alaikum salam wala bakar barkan barka dai wane ne daga ina Eh, ina yi wa wannan zauren fatan alkairi a da dawowa kuna magana da isa ne na El Sagir. Na, muna godiya. Wato, malam tambayan da nake da shi shine, mm, Ina so ne malam ya yi mana bayani akan yadda eh, musamman matashi ya kamata ya dinga sa kira malam. Domin akwai barazana malam na da yadda matasa yanzu ake saka shira. akwai wani anguwa ne malam da aka dan samu tashin tashi na aka yi fada mm. hukuma suka zo sun za su yi bincike a anguwan sai aka kama wani ya yi wani irin shiga wanda bai kamata ba to yan anguwa suka taso suka ce ai shi bayi da laifi to amma na su wannan hukumar sun duba irin shigansa da yi shiga irin wanda ya kamata ba shi ne muke bukata malam a musulunce ya yi mana bayani ko kuma ƙarin bayani wani irin sutura ne kan ma musulmi ya kamata ya dinga sawa domin gujewa irin wannan barazanan shine tambaya na na to muna godiya to wannan zai ɗauke mu tsawon lokaci muna magana saboda ita sutura ta karkaso zuwa ga ƙasa da ƙasa da kuma daga gari zuwa gari daga al'ada zuwa al'ada shi yasa mai wani littafi da yake ake kira na manta sunan abinan eh, littafin akhlaqul hamida ne ko menene sunan littafin ya kawo akan ɗabi'a ce mm. to sai ke cewa idan zaka je wata ƙasa wadda baka taɓa zuwa ƙasar ba amma ƙasar tana gaure da musulmai da waɗanda ba musulmai ba kamar da yadda muke a najeriya misali hmm. to amma sai aka ce maka duk wanda ka gani da kalar riga irin kaza to shine musulmi don su ne suke sa irin wannan kayan to duk wanda ka gani sai mai littafin ya ce ka masa sallama a matsayin musulmi duk wanda ka gani kuma da sutura irin kaza to ba mai imani ba ne saboda haka don su ne masu sa irin waɗannan tufafin mm. to sannan ba za ka je saudiya misali ka ga bararabe da katuwar riga irin wadda na saɗin nan ba misali babban riga mm. zai wahala duk dai suna sha'awan kayan mm. ba za ka je kuma irin su amerika irin su burtaniya irin su faranshi irin su ina ne ka ga mutum ya sa katuwar riga ko doguwar jamba amma kuma yana musulmi abin da yake iya bambanta za ka gan shi da kot amma kuma watakila ya sa hula da yawanci musulman da a su da kwat ma da fula hmm. wannan shi ke bambantawa so shi za ita sutura ta kasu daga ƙasa zuwa ƙasa kuma ta bambanta daga al'ada zuwa al'ada yanzu misali annabi za ka samu cewa izar yake sawa da rida rida ne mayafi izar ne kwarjalle da ake ɗaura hmm. so kaga yanzu misali idan za a ce ka mun hadisin da annabi ya sa babban rida da sama za ka samu ba so amma an samu ya yi rawani an samu ya yi sa abin nan Eh, mayafi an sa kuma ya sa kwarjalle to mu anan muna da al'ada ta cewa muna da jamfa muna da gari an gane hmm. amma ba wai dan mutum idan ya sa wata saɓanin riga wadda ba gari ba ba jamfa ba za ka ce masa ba musulmi ba ne ba zai yi ba aka samu musulmi ya sa shirt kuma yana nan a musuluncinsa to amma a shirt din da garin da kuma jamfar kowanne akwai waɗanda suke na kamala mm. akwai kuma na 'yan iska mm. wannan kai tsaye ne kowa ya san haka kowa ya sani a shaɗin akwai waɗanda ake sawa ta kamala ce mm. amma akwai sutura wanda duk wanda kaga ya sa shi to akwai alamar iskanci tattare da shi sannan akwai wasu kaya su kuma suna kama da wasu gurup gurup din mutane ko ƙungiyoyin tsiya a duniya akwai wasu irin kaya da ake sawa yan luwadi ne suke sa su akwai wasu irin kaya da za ka ga an sa wasu kamar yan ta'adda ne haka suke sa su akwai wasu irin kaya za ka ga to duk wanda ya saka wannan kayan ya gayyato ma kansa wannan iskancin ne ya yarda shi wannan layin yake da haka shi yasa hukuma idan ta zo ba za ta ware ba yanzu misali akwai wasu irin aski da ake mm. ko dai askin na yan luwaɗi ne ko askin nan na wasu ne wanda suke yan bol wanda sun shahara a duniya ko kuma wasu yan kungiyar asiri ne to duk wanda ya wannan askin yana nuna maka shi dan wannan fati ne shi yasa manzo Allah ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kama da mutane wajen sutura yana cikin su dan haka idan ka sa kayan da barayi ne suke sawa to in hukuma ta san barayi ne suke sa wannan kayan to suka kama ka kana cikin su don manzo Allah ma ya riga ya aika ka cikin su ko da ba su kama ka ba idan ka sa kaya irin na yan luwadi to annabi ya ce kana ciki ko da baka kai kanka ba man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kamanni da mutane yana cikin su shi yasa idan ka so annabi da sahabbai ko a Najeriya ka mutu in an tada alkiyama cikin su zaka tashi idan ka so kafirin amerika da ɗan luwaɗin amerika da shakiyin duniya kai kama da shi da irin surarsa ko a najeriya ka mutu in an tashi a amerika za ka tashi wannan hadisin annabi ya tabbatar da wannan hadisin annabi ya tabbatar da haka cewa duk mutumin da ya kama da wasu mutane ya mutu akan wannan kamar yi a suna alama matu za a tayar da su akan abin da suka mutu kuma da abin da suke a kidancin su da su saboda haka 'ya'yan musulmi su sani Ah, ai ko wani eh, mawaki na yi karatun adabi ne na hausa mm. ka gane mm. na yi karatun adabin hausa akan sa mana makaɗa dole sai mun fitar da wasu abubuwa a jami'a mm. saboda ina da adabin adadin hausa ka gane duk mawakan nan da ka sani na dafa ba wai na yanzu su kulle su kulle nan ba a'a na da da suke da waka da fasaha da azanci da komai ka gane an sassaka mana kuma akwai abin da muke so in ake son in mun saurari waƙar mu cire a jarrabawa ka gane saboda hausa muke karantawa mm. so an sa kasa ɗin ɗan kwairo akwai waƙarsa da yake cewa kar mu sake mu bar al'adunmu na gargajiya mm. Ka kabanta mm. kar mu sake mu bar al'adunmu na gargajiya saboda na karanta abun na an mun jarrabawa a kansa to da ya ci gaba sai yake cewa zaka ga ɗan musulmi aljifu nai babu tasbaha sai kwanan sigari kafinta mm. kaga ya bar al'adar eh. ya bar al'adar mutane kenan ya bar al'adar da ya girma a ciki tun da yanzu bai da carbi mm. bai da aljifinsa ba komai ba carbi sai kwalin sigari yanzu wannan a ina ya dauko ba a wajen babansa ya gada ba ba a wajen kakan shi ya gada ba ba a wajen koshi ya gada ba ba a wajen kakan mace ya gada ba ba a malaman su da suke zaune ya gaji wannan ba ya gada ne daga wasu mutane ya to haka yanzu mutane suke aro sutura matasa suke aro sutura daga amerika suke aro sutura daga faranshi suke aro sutura daga rasha kuma duk ma waɗannan ɗin da suke aro suturar kada ka ɗauka suna aro suturar ne daga mutanen kirkin amerika sai daga 'yan luwaɗin amerika sai daga 'yan ɓarayin amerika sai daga wasu 'yan ta'adda na rasha ko wasu 'yan ta'adda na wasu ƙasa su ne suke kwaikwayo suturar saboda haka idan yan sanda sun samu waɗannan dole za su kama su domin annabi ma ya riga ya aika su ya ce duk wanda ya sa sutura irin tasu yana kama da su mm-hmm. saboda haka yanzu idan idan wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ne kwata-kwata ba sallah yake sai ya sa gare ya sa jamfa ya yi rawani waɗanda suka san shi sun san ba musulmi ba ne idan suka same shi su ce masa ya yi shigar musulmai mm-hmm. haka ne to a shi kenan akwai musulmin da kuma zai yi sai sa sutura za a ce ya yi shigar kasarai ko ba zai yi ba to saboda haka tunda ka saka mutanen a ciki wanda duk yanzu zai ma hukunci a wannan da musulmi bai da rigar da ya same shi ta kayan musulmai zai masa hukuncin musulmi da don ya same shi zai masa sallama wanda kuma ya same shi da kaya irin na arnan ka gane shi kuma zai yi magana da shi ne a matsayin arnan ba zai masa sallamar ba kuma yana musulmi saboda ya ɗauki kansa ya yi ma kansa rijista a wancan gurin Su irin wannan hatsarin idan ya faru inda mota ce ta yi accident aka zo aka samu mutane sun mutu to ba za ka iya randa ba musulmi ba da haka ba za ma ko wannan in ka gan shi ma ko gawar sa watakila in an ce ka zo ka tsaya akan ta ai sallah ba za a ba kuma da sutura sai jawo ma kansa wannan bala'i don haka musulmi dole ne muna da al'ada muna da addini shi musulunci abin da ya sani shine dukkan wata sutura kada ta kama da suturar kafiri an haramta ma ka saka amma idan za ta rufe tsiraici ta zama ba ta bayyana jikinka to an yadda ka sata wannan shi ne kawai da haka yayin musulmai su sani in sun mutu akwai inda Allah zai tada su akwai kuma inda zai kai su ko su kamantu da musulmai su sha su mutu Allah ya tada su cikin musulmai ko kuma su kamantu da arnan annabi ya mai da su cikin arnan wannan shi ne wannan ya wata kalama ta wa'azi da wani kakanmu Allah ya ji kansa ya gafarta masa yake mana ya ce yakan ce mana jiran kai uba na biyu wannan kullum yana gaya mana wani mm-hmm. wato mutum ya jira kansa yawa to duk wanda ya ganshi sai ya mutunta shi ko uban wani ne ya ganshi sai ya mm-hmm. mutunta shi saboda za ka yi mutunci a wajen mutane in ka wulakantar da kanka kai wani aski fokoko ka bar gashin ka a yamu kowa ya ganka ya san dan iska ne kuma zai kama ka ko ka yi sata ko baka yi sata ba za a kama ka saboda wannan hukuncin an san mutanen kirki ba sa yi don dama yan kungiyar barayi ne suke irin wannan shigar dan mai ba za su kama shi ba za su kama shi saboda haka dan adam ya mutunta kansa ba zai yi a ganka da jamfa da sutura da kyau da kamala da hularka da komai a yi tsammanin kai abin nan bane saboda haka sai ka mutunta kanka jiran kan shi ne uba na biyu yanzu ya wulakantar da kansa ya rasa uba na farko ya rasa na biyu wannan ita ce matsalar Allah na'am assalamu alaikum wa alaikum salam barkan ku dai malam. Barka da dawowa muke magana da gani. Ina yi wa malam barka da dawa kuna magana da uwanin garba. Muna godiya. To malam ina wata ce ta ce mata tambaya malam. Na'am. A zamanin nan na yanzu yanda ake ciki. Tana cikin zamanta kawai da daddare. Hmm. Da daddare sai ta gama ta a gidanta ta shigo mata kawai. Oh. Kuma suka haska juna ga ba wuta. Ita matar gidan ba ta santa ba. ita ma kowanne in sai mata gidan ta mata tambaya bai wa Allah kuma kin shigo da daddare wata ta wai daga tafiya take wai tana wani yanki ne kawai sunan ta take ji sai kawai ta kawo mata ziyara na kwanaki ita kuma wannan baiwar Allah sai ta ce ita kawai ba da ta ba tun da daddare ne ba wuta ko ba ta san ta ba ta ce gaskiya ba ta yadda ba sai ta ce ta bar mata gidanta to shine take tambaya malam ta yi kuskure a hakan tunda ba ta san wata taɓa ganin ta ba ba ta yi kuskure ba ko na musu kana zaratu ba ta yi kuskure ba ai ko ni yanzu ka zo gidana da dare ban san ka ba zan kore ka ne kawai ni ba zan ba bude ma baka shigo ai ita ce gaskiyar magana yawa idan ai akwai adabul ziyara mm. akwai ladubba na ziyara na farko inda aka ziyarci mutum ya kamata ka gaya masa musamman idan za ka kwana yana kana da bukatar zai ciyar da kai zai baka wurin kwana kamata ya yi ka sanar da shi ba kawai ka zo ka afko masa ba sannan a irin wannan zamanin haka kawai mutum ya zo maka da daddare ka ba shi wurin kwana wani zai iya yanka ka wallahi da daddare wannan zamanin hukunci jama'a yana canzawa ne da canzuwar zamani masu usuli haka suka ce alhukumu ya tagayyaru bi tagayyurin ahwal ma'ana hukunci yana canzawa da canzuwar halayyar mutane a yanzu ai kana ji ko a rediyo ana ba da sama for security purpose a rinka cewa a'a fulawar kama ga yadda ya kamata ka yi ka daina sake ma baki kana ta magana da mutane a waya ka daina wane ai duk ana ba da wannan faɗakarwa mm. duk ai sanin sharrin da yasa ake ciki ne yasa ake muna ɗalibta a gaban malamin mu, muke karatu kowa zai zo da littafin sai dauki abin da ya ga da ya masa mm. kawai sai wani bako ya zo bakon nan ya zo da rana ya zo kawai lokacin ba wani abin nan shekarun da yawa fa nake gama a lokacin da ya zo aka ba shi wurin kwana sai aka sa shi a dakin mutumin da yake wanki da guga to mutumin nan ya yi wankin kayan mutane masu tsada an goge su aka saka mutumin nan da daddare ai da muka fito sallar asuba baya nan ya tattara kayan wankin nan duka gaba ɗaya ya tafi har yau kuma ina gaya maka har yau ba a samu mutumin ba to ta yaya za a yi yanzu ni da na ga wannan <laughs> wani ya zo da dare kawai ba shi duniya zai zauna malama ba ta yi kuskure ba ina gaya maka ba ta yi kuskure ba idan tana so ka je kai yanzu ba kuma da baka san shi ba tukuna. ya ajiye shi wata rigima ce balle ma ga dare a yanzu ya kamata in har zaka ajiye mutum baka san shi ba to ya kamata sai wanda ya san shi ne ya kawo shi eh. to wanda duk abin da ya ballo to zai koma kansa amma baka san mutum ba a irin wannan zamanin a yanzu ka ajiye shi da daddare kuma ga ba wuta kuma ga duhu a in ya yanka ka ka kashe kanka ko ka jawo kanka matsala saboda haka yanzu security ya zama gashi gashi nan yanayi ya zama a yanzu ba lokacin da za a sake abubuwa bane yanzu ko gida bai kamata ka rinka barin sa ko da yaushe a bude ba dan komai zai iya faruwa yawwa ana yaudara a saci yaro ana yaudara ita kanta na ga wani abu da ake nunawa a a facebook kasar larabawa ya faru a wata mata ta zo kofar gida tana ta kwankwasawa da ranar kirki tana kwankwasawa sai matar gidan ta fito ta zo sai ta bude gate ne ma ita sai ta bude bude wanda za ta yi ta magana da matar da take kwankwasa din sai ta fesa mata wani abu sai ta faɗi a jikin gate sai ta wuce cikin gidan ta saci abin da duk za ta sata ta fita to kaga irin wannan duka ana nuna shi ne saboda mutane su yi hattara da yanayin da ake ciki ai yanzu ba wai kawai daga mutum ya sallama sai ka bude kofar gida kawai ka tambaya waye tukunna mutane suna ta eh, mutane suna ta mamaki wani har surutu yake kullum gidansa a rufe gidana a rufe kullum kaga an sha min irin wannan ni ma gidana a to gidana ne ai ko gidan ka ne ah. <laughs> na yi gida da kai na ba ka da kokobo a ciki kuma dan na rufe ki sai kai magana <laughs> eh, ai kamata ma kai magana ba in kana so gaya min za ka zo shi kenan sai in baka time yawa ko ba dole ai dama qur'ani ma cewa la tadkhulu buyutan hatta tasta'nisu na'am kada ku shiga gidajen mutane sai kun kwankwasa tafta a fa sai kun kwankwasa bayan kun kwankwasa wato sallimu ala ahliha ku yi sallama wa mutanen gidan fa in kilar jiku oh, kilar jiku idan an ce muku ku koma kaga fa akwai mutum a gidan amma cewa ka koma bai karbi sallamar ka ba farji'u Allah ya ce ku koma akwai wannan dama a gataman cikin suratul nur zalika azka lakum Allah ya ce wannan shine yafi tsarki a gare ku to ta za a in bar abin da ya fi tsarki da abin da Allah ya ce in yi kai kawai kana ihun banza wai cewa kullum gidansu a rufe a rufen ne sai ne kai kai gidan ko gidanka ne ai ba gidanka ba kuma abin da annabi ya ce kai shi za ka yi annabi ya zo gidan wani sahabi gidan a rufe ya kwankwasa ya yi sallama ɗaya ya ji shuru ya sake sallama ta biyu ya ji shuru ya sake sallama ta uku ya ji shuru sai ya juya ya tafi hmm. bayan ya tafi sai sahabin ya fito ya bi shi a guje ya ce ya rasulullah sallamar nake son kai ta yi a kaina saboda addu'ar ka ce ya ce shi yasa nake amsawa da sauti madaukaki dan kada ka ji shi kuma annabi ya ce to al istizanu salasa neman izini sau uku ne idan kai sallama hmm. ka ce ka shigo shuru kai sallama ka shigo shuru kai sallama ka shigo shiru to ka tafi ba cewa aka kai ta surutu ba aikin banza wani ya aikin banza ya rufe gidansa ya zauna ba ko sauraron mutane ba to sai me sai me an ki sauraron kan sai me kuma wani abu a ciki gida suturar ɗan adam ne hmm. suturar sa ce ba a shigowa shi yasa ko sallamar idan ka zo manzon Allah ya faɗi yadda za yi idan ƙofar gidan nan kudu yake kallo misali hmm. to sai ka tsaya ta gabar ba wai ka tsaya kan kofar gidan ba kana shi kana da kyan cikin gidan wannan ma an haramta maka sai ka tsaya ta gabar ko ka tsaya ta yamma kaga kenan fuskar ka tana kallon gabar ko fuskar ka tana kallon yamma kofar gidan shi kuma yana kallon kudu eh. ba yadda za a ka kalli cikin gidan sai ka ce assalamu alaikum shiru assalamu alaikum shiru assalamu alaikum shiru to juya ka tafi ba wanda ya ce ka kara sallama ta kudu ba wanda ya faɗa alkur'ani bai faɗi wannan ba hadisan manzo Allah ba su faɗi wannan ba babu wani malami na fiqhu da yake ma kai wannan babu wanda ya faɗa sannan sai mai gidan ya amsa da kai sallama ya ce wa alaikum assalam ka san yana gidan kenan hmm. sai ya ce na ce ka tafi to ka tafi wa in qila lakum irji'u farji'u alqur'ani yace in an ce ma ka tafi ka juya ka tafi ka bar gidan to ka tafi kaga yanzu duk wanda ya ji wannan ayar sai an ce ba wanda ya kai shi wulakanci ma musulmi ne zai fara musulmi ne saboda ya rena alkur'ani sai ya ce maka ka cika wulakanci kuma wallahi ba wulakanci bane shari'a ce adabul ziyara bari ma wata rana ma zo mu karanta mutane na dubban ziyara anan amma irin wannan kamar yadda ka na dubban ziyara tukunna ba a san su ba haka kawai kana zaune da matar ka kuna cin abinci kun zage sai kawai wani wata mata salama salama alaikum kasan ko sallama ba su iya ba salama alaikum wa saki kuma tana kallon abin da kuke yanzu kana cin abinci da ka wala in ta fita sai ta gaya ma wasu za shi mutumin nan muna kallon haka da matar shi muka samu yana cewa gulma kenan ya tashi yanzu sai ta yi zunubin da ya wuce duk abin da ba a tsammani so gara a rufe gidan a sallame ta bata yi zunubin ba ya fi mata alheri da a bata kofa ta yi zunubi wato irin wannan abun gashi nan dai hakan da yawon yake amma mutane wato a tsaya fahimta in ne kuma ayyuka ba mutane sun ki su karanta addinin ne sun ki su karatun addinin ko ba sa son su saurari addinin kowa so yake a masa abin da duk yake so abin da ransa yake so ina zai yi eh, yanayin ya sa dole zan ba da labarin abin da ni aka ya tafi to kaga dai tun kafin tun kafin a ce an samu maha'inta a duniya shekara dubu ɗaya yanzu da wani abu alkur'ani ya bada wannan security tun baya ba alkur'ani ya bada wannan security amma saboda mutane ba su yi karatu ba kuma ba sa son su yi implementing ko sun karanta ba sa son su yi implementing sai dai kawai mutum ya zo wani ma haka zai zo ya tabbuka gida gidan wani bankaro kofar ya ya ta bugawa eh, kuma wai shi da kansa yake cewa ko suna bacci ne idan suna bacci ta san su aka ce kai waye ce ka katse musu baccin su na duk ba babu mana kuma kaga tsakiyar rana sha biyu an hana ka je gidan wani domin ƙur'ani cewa ya salasu auratin lakum lokuta guda uku bayan asuba ana sallar asuba bai halatta ka je ka buga gidan wani ba min qabl salatul fajr kafin yi sallar asuba bai halatta ba wa min ba'd salatul isha ana yin sallar isha haramun ne ka je ka buga gidan wani wa hina tad'una siyabakum min az-zahira haka lokacin da kuke ajiye tufafi garjin rana sha biyu rana ta yi kasan kowane mutum yana jin zafi zai tuɗe rigarsa shi ma haramun ne ka je gida wannan kuma ko gidan babanka ne ko gidan babanka ne malaman tafsiri da yadda ka je ka samu uwarka a irin wannan halin ba salasu auratin lakum Allah ya ce waɗannan lokuta ne na tsirai bai kamata wani ya je gidan ba amma duk da haka nassin qur'ani yana magana wani yana magana banza ina sa ra'ayin sa da tunanin sa nashi ta ciki ku tai tunda ku turawa ne ƴaƴan boko abinda kuke kenan sai ku yi <laughs> ah, ina ga kamar da ka faɗi ko da mako mai zuwa Allah kai mu akwai buƙatar mu dan dinga taɓa maganan adabu ziyara din nan da gaskiya don wallahi ana ta kwama cala ai rayuwar gaba ɗayan ta malam bakar kwama calar ce kwama calar ake ta na sha gaya muku ko a wajen karatu a nan fada ko a mm. ina mm. na ce in ka zo da shari'ar Allah musulmai yau su za su fara ka. na rantse da Allah idan ka ce shari'ar Allah za ka bi musulmai su za su fara ka a yau sai a ta ce maka dan zafin ra'ayi ai ka sai ce mu ake musifi sai ne duk na sani wallahi mutane za ka malam da tsoro wannan mutum musifi sai malam wallahi haka ake fara da yawa daga cikin mutane wai musifa saboda kawai ka tsaya kan ka'ida a kamar ibu da kai ba ɗaya ba ba kuma ba dole ka tsaya mutum ya tsaya bi Allah ba sai ya yi abin da ya kamata ai shi ne tsirarka kuma ita ce gaskiya in za a bi ka'idoji yanzu wannan mata da ta kutso da daddare kawai ta ba ta wurin kwana in an yanka ta ya za'i kun an mata sata ya za'i ai ba zai yi ba a irin wannan zamanin wallahi ba zai yi ba saboda haka gaskiya ne wanda duk baka san shi ba a yanzu kar ka sake da shi ɗari bisa ɗari wannan ne gaskiyar magana ko ba ta laifi ba wannan da wannan sako da malam ya ba mu a daidai wannan lokaci muna godiya kwarai da gaske kuma dole za mu dakata a cikin wannan shiri a wannan gaba saboda lokacin da aka ɗibarwa shirin ya riga ya karanto abin da za mu bukata guda ɗaya ne yayin da muke ƙoƙarin tattara wajen shi ne a kan a addu'o'in nan da aka yi ta yi a saudiya da wannan zama muna buƙatar Mala dan maimaita mana su ko da kaɗan daga ciki da dukkan bukatunmu na alheri na al'umma baki ɗaya da wanda suke aiko da bukatar da sauransu babu ne bukatar malaikan yan baki da su wani addu'o'i ubangiji Allah ya jikan mu ya kuma gafarta mana ya karba mana ayyukan mu na alheri ya tattasa dukatunmu domin mu yi abin alheri babu laifi muna tawassuli da salati ma annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد muna tawassuli da istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya Allah muna tawassuli da kyawawan ayyukanmu da ka dora mana da soyayyarmu mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙonka ya Allah dukkan waɗanda suke cikin tsanani da kuncin rayuwa ubangiji Allah ka sauƙaƙa musu ya Allah wannan jihar muna roƙonka ya Allah ka tsare ta ka mata tsaro ya Allah ka zauna da ita lafiya ka ƙara mata zaman lafiya waɗanda suke jagoranci muna roƙonka ya Allah ka sa hannayensu akan abin da yake daidai abin da zai amfani al'umma ya Allah muna roƙonka marasa lafiya a cikin mu ka ba su lafiya a gida suke ko a asibiti ya Allah muna roƙonka masu lafiya ka ƙara musu ya Allah ya Allah rayuwa ta yi kunci kuma kai ne mai sauƙaƙawa ubangiji ya Allah ka sauƙaƙa ba dukkan bayan Allah wannan rayuwa ubangiji wannan ƙasa halin da take ciki muna roƙonka ya Allah ubangiji ka ɗebe wannan musifa da bala'i da ya damu al'umma a cikin wannan ƙasa ya Allah tsada da sauran wasu al'amura ubangiji muna roƙonka ka kawar da su ya Allah matasan muna roƙonka ka riko da hannayensu da kwakwalensu zuwa ga shirya ubangiji ya Allah ka daidaita mana al'amura ya Allah abubuwan da ake fuskanta na siyasa muna roƙon ka ya Allah ka sa a gama lafiya kuma kai mana zaɓin abin da ya fi alheri ya Allah kai ne mai ba da sauƙi ba wani ba babu wani abin da yake da sauki sai abin da ka sauƙaƙa shi ya Allah muna roƙon saukin ka a cikin wannan kasa. ya Allah kai ne mai tausayi wanda tausayin ka ya yalwaci komai muna roƙon ka ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah kada ka kalli masu laifi daga cikin mu da masu sabo ubangiji ka kalli raunanan cikin mu ya Allah akwai jarirai da suka rasa iyaye akwai mata da suka rasa mazaje an kashe su akwai tsofaffi da aka kashe aka azabtar da su babu dalili akwai waɗanda suke da bukata suke neman bukata tsofaffi ne an kashe masu musu hidima Allah ka kalli irin waɗannan raunana ya Allah ka ji tausayi mu masu rauni ne mu ya Allah ubangiji kai mana rahama ka ji tausayi mu ya Allah ka zaunar da mu lafiya ubangiji kai mana albarka cikin rayuwa kai mana albarka cikin ilimi kai mana albarka cikin dukiya kai mana albarka cikin ƴaƴan mu kai wa matan mu albarka ya Allah ƴaƴan mu ka musu albarka wannan ƙasa Allah ka tsare ta wannan gari Allah kai musu albarka dukkan masu sauraron mu Allah da waɗanda ma basu ji mu ba ya Allah muna musu fatan alheri kuma ya Allah kowa ka hada shi da alheri Allah ka raba shi kuma da sharri ربنا حولنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله هذا الهوى وما كرم المرء إلا الشكر في